Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A yau muna biyar ga watan Ramadan hira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in. Za mu saurari tafsirin Sheikh Ja'far Mahmud Adam wanda ya gabatar a rayuwansa inda zai fassara mana alkur'ani mai girma daga aya ta 29 har zuwa aya ta 34 a cikin suratu ghafir mu yi sauraro lafiya. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أسعد wa وأشرف المرسلين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 أم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب أولم يسيروا في الأرض شم متعلم يزو بس يتفيا بني في الأرض تكين كتا فينظروا دنك جنو كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم يا يا قرشان الأمر ودن دسك كافر سيدما cikin kafiran da cikin adawa ta mudawa da su fir'auna da suwaye kafiran da ta nesa da za ta fita yaya karshen al'amarin sai kusa kafirun ajadda min kuwa kafiran da din sun fi yanzu karfi wa asaran fil ardi kuma sun fi su wato asar wato gurabe da nuna ci gaba da suka samar fil ardi a cikin gaba kamar masana'antu da suka kafa kamar gidaje da suka yi na kafinta na sarauta kamar birane yadda suka raya biranen su kamar yadda suke manyan titunan su kamar yadda suke dukkan wani kayan ci gaba da aka yi na kayan su ne wanda idan mutum manta ba a bara mana cikin tafsirin surutun ruhun bayyana wannan duk abin da ake ciki yanzu da muke ganin ana burge mu da talabijin da fax da intanet da telefon da waye da jirgin sama da tundo duk waɗannan kauyanci ne in kwatanta da abin da ya faru a da nasin alƙur'ani an shiga an yi sukuwa an ƙare yanzu ya ce sai wani ce kai ka ga sukuwa da ya gane zamiya da sukuwa ta riga ta wuce ma'ana yanzu an riga an gama cin abinci su da hannu kawai كافهم أشد منه قوة وآثارا في الأرض كافهم هكا فأخذهم الله بذنوبهم لأن يدل كيس بذنوبان سلسكي يكاما سنة أذابا وما كان لهم من الله من واقع فاسد ونمي كياي وابا الله بواقم وسمي طري وقومي كاري واتذي كان سرقا دابا الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات hakan ya faru ne don saboda hujjoji manzannin sun kasance suna zo musu da bayyana da hujjoji amma ba kafaru sai suka kafar suka kangare fa akhadhahum Allah sai Allah ya kama su azaba innahu qawiyyun lalle shi Allah mai karfi ne shadidul iqab ko mai tsananin hukuma ne ga wanda suka saba ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وآمان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال Ubangiji ta ce wa laqad arsalna Musa bi ayati hakika mun aiko da annabi Musa alaihi salam da ayoyin wa sultanin mubin da hujja mubayyin ayoyi su ne ayoyi guda tara da ubangiji ta ala ba wala kada ake na musa tis'a ayatin bayyana masu albani isra'il sultanin mubin shi ne taura da aka bashi don saboda shi ne hujja wanda take mabayyaniya mai karfi da zai shirya da mutane a tabarkinta wancan ko mu'jiza mun tura shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa amana da kuma amana a nan gurin waɗansu malamai na ƙara fassar sultanin mubin cewa mafi bayyana cikin ayoyin wanda shi ne hannu da zai sa a masa ya fitar yana kenan muna faɗin wannan magana ne dan saboda a ce in muka bi jerin waɗansu ayoyin da suke cikin suratul araf za mu ga cewa kamar ayoyin na nuna an bai wa annabi Musa a taura ne bayan ya riga ya yi hijira daga birnin Misra shi da banu Isra'il bayan ma halakar da banu Isra'il ne sannan aka ba shi ne sannan aka ba shi a taura ina ba kun bayyana lalle ayoyin da suna nuna to amma abin da ya shafi ayoyi da aka ba shi wannan tun lokacin dan wannan mu'jiza ta shafi su da haka suke fasara sultanin mubin cewa shi ne wato ainihin hannu da zai sa yana shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa karun da kuma karun wato shi haman babban wazirin su kenan karun da babban attajiri a lokacin sa fa kanu sahirin kasna sai suka ce ai wannan mai sihiri ne ko makari haka suka ce da Allah dama idan ka ce ga mulki ga kudi ga sarauta to sai dai wanda Allah ya tsira kadai gaskiya tatacciya daga wurin mu qalu sai suka ce uqtulu abna allazina amanu ba ku kashe ƴaƴayen waɗanda suka yadda ma su shi a kashe musu ƴaƴa wata yulta ƴaƴan su ma maza ku kashe mata kuma ku rayar da su ku kyale su dan su zanto ku yayyu ku zanto bayan su suna muku wanke wanke a gida suna muku hidima kaga kun fitar da dan adam kenan kaskantar da dan adam turfa ta kenan ba dan komai ba ko da su dan su yi imani wa ma kaidu da illa fi dalal ubangiji yake kaidin fir'auna kaidin kafirai kai bai zama cikin komai ba ba cikin fata da kaskanci وقال فرعون فأتوني أقتل موسى وليدع ربه وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يزهر في الأرض الفساد وقال موسى إني إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال فرعون في فرعون يتي ضروري أتكلم موسى ولا من أن تكلم موسى واللي يدعو ربه kuma ya yi ikirayi ubangijin nan ikirayi ubangijin nan ya kare inni asafa an yi yanzu uzuri zai bayar da mutane su goyi bayan su kashe annabi Musa ne a kafa an dina dinakum ni fa ina ji muku tsoron ya canja muku addini aw an yuzira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana da wani fasadi a bangar da Allah wato su fir'auni shine mai gyara annan Musa shine ya shi. to a kowane zamani ya tsaki sai ga wani mutum mai fasadi a bangar kasa wai na ta ku hana wani karatu saboda idan an gyara shi zai lalata mutane to kai wani gyara sai musu kafin ya zo ya bangar su ku kyale ni inni asabu an yubaddil dinakum ina jin tsoron kar ya mutum ya mutu addinin aw an yudilla fil ardi fasad ko kuma ina jin tsoron kar ya bayyana da fasadi a ban kasa ya lalata mutane wa qala musa sai annabi musa ya ce inni qultu bi rabbi wa rabbikum ni kan na fake na nemi tsayi da ubangiji na kuma ubangiji ku min kulli mutakabbirin ya kare ni daga dukkan wani mai girman kai la yu'minu bi yawmil hisab wanda baya imani da ranar sakamako ni Allah ne zai kare ni ba ruwa na da tsauni duk abin zai ba da neman kariya daga daga wurin kowa sai daga wurin Allah wannan idan imani ya bunkasa cikin zuciya ba yin da wani da mulki ba kuma kun mulki wannan sana idan kai ka san Qur'ani ka san hadisi ka san tarihi ka san da ka san tarihin annabawan farko wannan da za a wani ga mutum ne annabi zai mutum me yake da shi wanda sai Allah bai baka ba yana da kuɗi eh yana da yana da mutunci to kai kun ka Qur'ani kana da an yi kuma hajji inda cikin kuwa ya rabuwa wajen Allah da Qur'an da Qur'an da hadisi da wanne kai abin da kake tare da shi kafifin hamli ba ka neman dan da da zai dauka maka ba ka neman mai gadi zai tsare maka shi ko to abin da ya mallaka yana neman dan da yana neman mai gadi kai ma ne ba a nada ka saboda haka ba a tsirka sun ko naɗa su aka yi don haka wata rana za a cire su to kai da kake nan ba a naɗa ka ballanta na a cire ka sai ka koma kana tsantsantar da kanka wurin wanda naɗa ka aka yi kuma za a cire shi gobe ko jibi to lokacin da aka je ka koma ƙarƙashin sa ka ka zama lokacin da za a cire shi an cire shi ka wata kalin jiki aka cire shi ba na an cire shi ke ba to amma idan kana independent kana zaman kanka Qur'ani da duk inda aya ta taho ka kyale ta isa ko kan waye to shi kenan sai ka zo Allah ka zo lafiya da gudu ka zo lafiya da mutane kuma ka Allah sama ka duniya amma ba haka ba kai rawani kai babban riga kai alkaba kai meye matakar za ka je fadanci matakar za ka yi kwaɗayi matakar ba za ka faɗi gaskiya ba wallahi ba za ka taɓa yin ba sai ka kawo bari ga da rabani da sanda wai kana ta kudu wai a kan ga ta taho ko ba za a kauce din ba an yi ba za a kauce ba ba haka bane ba amma ka faɗi gaskiya ka gani tsakaninka da Allah wallahi ka faɗi gaskiya kafin ka ta kike dan kowa ya san baka bukatar komai wurin ka kowa ya san kai inna ta'azzub bi kana jin izza da abin da Allah baka na alqur'ani da hadisi ba abin da aka baka na kuɗi ko mulki ba dan kuɗi na tsarewa kamar tsuntsaye ne yin suna kan wannan bishiya gobe su tashi su koma mai wata bishiya da kuɗin da mulkin ta haka suke saboda haka babu wani abu kenan illa ka tsoron ubangiji ka kiyaye mutuncin abin da Allah ya baka na ilimi ka faɗa kowa gaskiya ba a cikin faɗin gaskiya ka yi zagi ka ci mutunci ba wannan nake nufi ba amma ka faɗi gaskiya sai dai a tafi a ce in ka faɗa wani zai ce an zage wannan kuma kowa kare da aka san ka zage gaskiya ka faɗa shi ne ta yi ɗaci sai ce ka ji ma an zage mu ana mana abai. <laughs> wani sarki ne yake zuwa masallacin juma'a da fadawa na to sai fili mara nan da ya zo hudu ba sai yake magana ah, yana cewa to manzan Allah ya ce idan ana hudu ba a kuma dukkan wanda ya su lokacin da liman ke hudu ba ya da kuma sai fa da so ka nan sai ka kaji ma mu aiki wa habibi yo mun da sai ma mu zai kawo masallaci <laughs> an yi Allah ya kawo <laughs> التي وقال رجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وقال رجل المؤمن سوء مؤمن من آل فرعون تكون ذرية جدا فرعون وذي تكون ذرية ساقو تكون مبيانا يحكم إيمانه وندي تقوي إيمانك وندي تقوي سيئتك أتقتلون رجلا أن يدلوك تنجأك تتوناوا fir'auna na cewa zaruni aka tun musa wani da Urabba sai mutumin nan ya zage baki ya ce a taskuluna rajulan yanzu za ku kashe wani mutum an yi da rabbi Allah ko dan ya ce Allah shi ne ubangiji na ko kan ja'akum bil bayyinati min rabbikum alhali ya zama muku da hujjoji daga wurin ubangiji ne kuke bukata ba hujja ba ai wanda ya ɗauki gora yake zai kashe wani zai ɗauki wani ba da hujja in kana da hujja ba ka fara ko kan ja'akum bil bayyinati min rabbikum shi ya kuka da hujjoji daga wurin ubangiji ku wa in yaku kaziban ba su kazibi in dai har ƙarya ce kamar yadda kuke riyawa kuke sahirin kazzab to ƙaryar sakamakon da aikin ku zai ku wa in yaku sadiqan in to gaskiya yake yi yusibukum ba'd allazi yajidu to wani sashi cikin abin da ta zai sami kusa ya sami to wani sashi ya sami in gane ku inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab Allah baya shirye da wanda yake musrif mai ƙetare iyaka kazzab ko makanci to wannan mutum da rajul mu'min min ali fir'aun shi ne da wanda dama ta yi je samu annabi Musa ya ce innal mala'a ya tamuruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin lokacin da annabi Musa ya kai bisa kuskure kamar da makaranta a bara cikin surfin kasar to kuma shi ne yanzu da annabi Musa ya zo ya yi imani to ana ta bayanin yaya sunansa wadan ce sunan su habib wadan ce sunan su shamal wadan ce sunan su hizqil wadan ce kaza dukkanin su dai isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min sultan bai inganta ba ta hanyar qur'ani ko ta hanyar hadisi cewa sunan sa wani inda Allah ya so ya bayyana sunan sa sai ya bayyana tunda ya so ya so ba a sani ba ba wanda ya sani sai Allah iya cikin abin da Allah ya so mu gane wani mutum ya zo ya ce da ta fir'auna kaza amma yaya sunan mutumin wata riga ce ta yi da ta ranar da ya danganta ta fir'auna duk Allah bai so mu san wannan ba da ya so mu sani da ya lafa mana da haka duk Isra'iliya ne رجل من ضمن آل فرعون يكتم إيمانه يدعو في أتكتمون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن إسرائيل ينفع عليه كذبا روى الزبير لن يتقسمه بنت أبي بكر كما الإمام البخاري يروي ya zama Abdullahi bin Amr bin al-As yace a tarihi wata rana ce take gani mafi duhu ga manzon Allah a cikin tarihin da'awa da gubar ya da musulunci wata wani musguna wata da an yi masa wanda har yanzu ba kamanta ba Abdullahi bin Amr bin al-As yace ina tuna da ranar da manzon Allah ya zo na karanta Qur'ani cikin Ka'aba ɗaya daga cikin kafirai ya zo ya kama tufafin wuyansa ya haɗe su da juna ya haƙe shi ya makure shi har ya kasance annabi na da rufafi ɗaya ɗaya ta ce ga sai da abubakar siddiq ya zo yadda danci wannan mutumin ya fage shi ga na annabi ture shi gefe guda ya ce a sai ake nuna rajulan an ya kuna rabbi Allah wa qad ja'a mutum dan ya ce Allah shi ne wato dan da nan sai da abubakar ya yi su ba su wannan ayar dan munasabar da wannan mutum dan ayar ta nuna a koyau kaga wani ya zo ya farwa wani mai da'awa ka ce a cikin kuduna da kiran an yakun da rabi Allah wa ka ji ku da yake da cikin ko wa in yaku kadiban fa a yi kadibi wa in yaku kadiban yusikum ba'd allazi ya'idukum inna Allah la yahdi man huwa mushrikun kadhab ya rage abu dai kawai ayar da ya tawata fadakar da yake wa in yaku kadiban yusikum ba'd allazi ya'idukum in har da gaske yake yi to wani sashi na abin da ya muku alkawari zai same ku ai da kamata yayi zahirin ayar yake ya da gaske wannan annabi ne to duk abin da ya faɗa zai sami kuɗi ya sami amma in ya faɗa ku goma zai sami kuɗi ya sami gaskiya ka kuɗi ya sami sai ni ta rauni rabi da rabi to amma bisa qur'ani amma amma din yace wa in yakun sadiqan na kullu alladhi ba ba'd alladhi yakum ina fatan kun fahimci iskalin to tunda kun fahimci iskalin an tsaftace ne ta hanyoyi daban-daban amma za a guda biyu kadai saboda lokaci ya ja ba kai na farko da suke bada ansa suka ce abinda annabi Musa ya musu alƙawarin zai same su akwai al'azabu dunyawi akwai kuma al'azabu ukhrawi azabar duniya da kuma azabar ne lahira to sai suka ce wa in ya kusa da yaku zalikan yusibukum ba'du ya ya'idu in dai da gaske ne wani sashi cikin abin da ya faɗa sai ya same su ma'ana da ranku sai azabar duniya da ne da ba su lahira kuma yanzu ne ko sai an je ta kaga wa zai ce kullun da zai yi وإن kuma suka ce لفظ lafazin يطلق ويراد به الكل bihi kullu akan kawo ba'adu kuma ana nufin kullu ai wani mawaki قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الذنب ونقول سوى إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها الخلل ترى في بعضها يعني ترى في كلها وقد يدرك المتأني بعض حاجته يعني يدرك كل حاجته وقد يكون مع المستأجل الذنب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد يتر سوياكم يقوم تانينا لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أيوك ملكي ينا هنوكو كنا ما سوشن نصرا كنا ما سوشن جاي أبنكسا daular a hannunku مقامي mukamai a dukkan kowace taska ta kudin kasa suna hannunku faman yansurna min ba'sillahi in ja'ana yadda muke cikin ni'ima din nan waye ita ya taimake mu ya kare mu daga azabar Allah in ja'ana in azabar su jawo mana ma'ana yunkurin da kuke na cin mutuncin annabi ko cin mutuncin mai da'awa ko kaskantar da dukkan wanda ya ce ku bi Allah irin wannan yunkuri yana iya jawo wa kasa musiba ta samu kariya ta fuskar tattalin arzikin kasa ta samu yakin basasa ta samu matsaloli masu tarin yawan gaske da haka ku kiyaye ku sanya lura kwarai fa man yansuruna min ba'sillahi in ja'ana wane ne zai tsare mu ya ba mu taimako daga ukubar Allah in da'ana idan har ukubar ta zo mana abin da yake da mutanensa kenan yana jan su yana gargadin su qala fir'aun shi ko fir'aun yana daga gefe yana ji qala fir'aun sai fir'aun yace ma urikum illa ma ara ni fa ba abin da nake tallaka muku na ra'ayina illa ma ara face sai abin da nake da masaniya akai urikum abinda nake nuna muku nake shiryar da ku nake son ku yi ma ara abinda nake da cikakken ilimi akai don fi'ilin ra'a da yara wato akwai ilmiya akwai basariya anan gurin ra'a ilmiya ce ba basariya ba ra'a basariya ita wanda yake tana yin ta'addi zuwa ga mafa'ulai ne al-mafa'ul al-awwal wal mafa'ul al-thani amma ra'a ilmiya ta ta'adda ila mafa'ul wahid tana yin ta'addi ne zuwa ga mafa'ulin guda daya ma urikum illa ma ara ai ma urikum illa ma a'lamu illa ma ana ala yaqinin min abinda nake sanar da ku bisa ga cikakken ilimi ne nake faɗa muku lalle Musa ya tantance kisa lalle ya tantance a kore shi daga gari wa ma ahdikum babu abinda nake shirye da ku zuwa gare shi illa sabilur rashad ba sai dai tafarki wanda yake madaidaici ba sai dai tafarki wanda yake na shirya wannan da'awa ta Fir'auna guda biyu Qur'ani ya karyata shi a wurare da dama cikin sa na farko da a awarsa cewa abin da yake faɗa na akan garewa annabi Musa wai daidai ne a a ƙarya ne shi da kansa ya san annabi Musa akan farke shirya yake shi da kansa ina fata an fahimta domin annabi Musa da kansa yake da shi laqad alimta ma anzala ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura kai fir'auna da kanka ka san ba wanda ya sokar da wannan dangin mu'jiza da na zo da shi illa rabbus samawati wal ard face dai ubangijin sammai da kasa basair ya saukar da waɗannan hujjoji dan su zanto hujjoji dalilai na shari'a wa inni la'azunnuka ya fir'aun masbura ina zaton lalle kai fir'auna kam halakakke ne kai da haka ne amma ba haka ba kai ka fi kowa sanin cewa abin da zo da shi gaske ne wahayi ne daga wajen Allah kaga inda fir'auna bai sani ba sai ce bai sani ba sai yin shiru bai ce komai ba ma'ana abin da Allah Musa ya faɗa ya zama to ga can kuma da yake walaqad atayna Musa tis'a ayata abin da kai sai tis'a ayatin ila fir'auna can cikin suratu annam har zuwa wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kayfa kana akibatul mufsidin Fir'auna da mutanensa sun yi musu da abin da Annabi Musa ya zo da shi ba wai dan ba su yadda ba gaske ne a'a sun yi musu da abin da harshe amma wastayqanatha anfusuhum zukatansu suna da yaƙini suna da tabbas din cewa gaske ne amma sun yi musu ne saboda mai zulman dan zalunci wa uluwa da kursin girma to ashe kaga maganar ta cewa ma urikum illa ma ara ƙarya ke da kuma yace wa ma ahadithum illa sabilar rashad ubangiji ta'ala ce a wa ma amru fir'auna bi rashid sai a zai yace wa ma ahadithum illa sabilar rashad ai ba wata shirya da yake shirya da mutaka sai ce وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وقال الذي آمن شي dai bawan Allah nan da ya yi imani cikin zurriyar gidan Fir'auna sai yace ya qaumi ya ku mutane na inni asafu alaikum mithla yawmil ahzab ni fa ina je muku tsoron irin yinin nan na tawagogin kafirai da aka dirkake su da azaba ina je muku tsoron wani yini irin yinin kafiran baya waɗanda suka saba ma Allah Allah ya jarrabe su da azaba gashi nan zai sake bayanin sa misla da'abi qaumi nuh kamar misalin halin da ya samu mutanen annabi nuh wa adin da kuma adawa wa samuda da irin yinin da ya zo samudawa a cikin tarihin su wanda shine yinin karshe a tarihin a tarihin daular samudawa wallazina min ba'dihim da sauran kafirai da suka biyo bayan su dukan waɗannan ubangiji ta Allah ya jarrabe su da azaba adawa an jarabe su da azaba dawa haka ina ji muku tsoron irin abin da ya same su kuma kada zo same wa mallahu yuridu zulman lil ibad ubangiji ta Allah da dai baya nufin zalunta ga bayinsa da haka yake yin gargadi dan ku ji gargadi sai fa in kun ji ne in azaba ta zo to fa dama dukkan wanda bai ji bari ba to ya ji ne ya ji ko kenan wa ya qawmi ya ku mutane na inni akhafu alaikum lalle ni ina cikin أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ويقول يقول متننا إني أخاف عليكم يوم التناد للي إنا جبوك صورا يوم أذابا سين ننكرا جونا يوم التناد يوم ينادي الناس بعضهم بعضا رانا دمتني ساشي سزيك لا ساشي yan aljanna bayan sun shiga ciki sun samu abin da Allah ya karrama su da shi na nau'in dangogin ni'ima sai su kira da babban murya an kad wajadna ma wa adna rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa adna rabbukum haqqa qalu na'am fa adzana mu'azzinun bainahum allanatullahi ala zalimin yan aljanna bayan sun shiga cikin nan sun ga karama sun ga kwarzantawa da irin abinda Allah ya ba su sai su kira yan wuta su ce da su to mun kan abinda yanzu mun samu lalle abinda Allah ya mana alkawali gaske ne ga aljanna mun shiga ciki min ne yanzu to ko kuma fa fa hal wajadtum ma wa adna rabbukum haqqa kuma abinda da aka yi muku alkawari zai same ku yaya kun tarar haka ne ko kun ga abin kishiyar yadda annaba suka faɗa muku qalu na'am suka ce eh haka ne fa azzana mu'adhdhinun bainahum allah ala zalimin sai wani mai shela a tsakanin yan wuta da yan aljanna yi shela da babban murya yace la'antar Allah ta tabbata kan azalimi to kaga nan gurin shine yawmat tanar kenan nada ashabul jannati ashabun nar a can wurin kuma a gaba akwai inda kuma yan wuta kuma za su kira ɗan aljanna kenan nada ashabun nari ashabal jannati za su an afizu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah qalu inna Allah harramahuma alal kafirin za su da Allah ku ɗan san mana ruwan sha da zamu sha kishi muke bi, kishirwa ta kan mana ko ku ba mu wani abu ko ma da ba ruwa ko ma ba ruwa ba cikin dangin abinci ko abin sha mu ma mu dan mu ma mu dan more qalu sai yan aljanna su ce inna allaha harramahuma alal kafirin wannan abin da kuke roƙon ba ku Allah ya haramta wa kafirai ku kan ba za ku samu kaga yawmat tanat to shine yake cewa mutanen sa inni akhafu alaikum yawmat tanat ina ji muku tsoron ranan kiran juna ranan da waɗannan za su kira wannan waɗannan ma su kira waɗancan ashabul araf ma za su kira in cikin aljanna waɗancan su kira waɗancan wannan ranar ita nake ji muku so yawma tuwalluna mudbirina yawma tuwalluna ranan da za a juyar da ku na kuna masu juya baya malakum min Allah min asif ba ku da wani wanda ba Allah ba wanda ya tsare ku to wallo da kenan daga wurin hisabi bayan an riga an kammala hisabi sai a juya ku a kada a tasakiyar ku zuwa ga cikin wutar jahannama a wannan rana malakum min Allah min asif banda Allah ba wanda ya tsare ku daga azaba wa man yudlilillah hakika dukkan wanda Allah ya batar fa malahu min had ba da wani wanda ya shirye da shi يا الله ka shirya ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يدل الله من هو مسرف مرتاب يسي ولقد جاءكم يوسف حقيقة النبي يوسف يازومكم من قبل تنكا تنزون النبي موسى من قبل bilbayinat ya zo muku da hujjoji ya zo muku da dalilai na shari'a wanda ya kamata a ce kun gaskata shi ya kamata a ce kun ba da gaskiya da shi fa ma ziltum fi shakkin amma ba ku kasance ba ku gushe ba kuna cikin shakka min ma ja'akum bihi dangane da abin da ya zo muku da shi na wahayi dangane da abin da ya zo muku da shi na tafarkin shirya. hatta idan halaka har ya a lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa kuntum sai kuka ce wai lan ya ba asallahu min ba'dihi rasula Allah ba zai ƙara turo wani manzo ba a ban sa haka kuka ce wancan dama ya dawo mutane da wazi to ya mutu an riga an huta ba za a sake turo kowa ba kazalika yudillu Allahu man huwa musrifun murtab kamar haka ne Allah ke batar da duk wanda yake musrifun mai ketare iyaka wato wajen yin shirka da hada Allah da wani wajen bauta murtabun mai shakka cikin abin da annabawa suka zo da shi Yusuf din da ke cikin nan gurin malamai tafsiri sun yi sabani akai wadan suka ce shine annabi Yusuf alaihi salam ibn Yaqub ibn ishaq ibn khalilullah ibrahim waɗansu malaman suka ce a'a wannan yusuf din sunansa yusuf ibn ibrahim ibn yusuf wato kamar jika ne na annabi yusuf an fahimta ko to amma a gaskiyar al'amari dai kan duk littattafai da aka saukar daga sama sun bada bayani dai annabi yusuf a matsayin annabi guda ɗaya ne aka sani shine dai yusuf ibn yaquba alaihi salam da haka wannan labari na cewa wai yusuf ibn ibrahim ibn ibn yusuf wannan isra'iliyat ne ma anzalallahu biha min sultan ba wahayi ne ya tabbatar da shi ba ballanta namu gaskata